dawo fikihu wancan siyasa addini ce mai muhimmancin gaske wanda ya kamata kwakwalwar mutum ya rinka samun rariya dole yan wa'a sai littafi a rinka sai littafi a jiwa ba daidai bane a ce daki Allah ya maka arziki ka gina gida ko har abinci yayi digiri wai yana da daki wai yana tara abinci nan ne za a tara abinci can za a dafa can za a kai ya huce can za a ci can za a yi tara abinci to littafi kuma ba da daki ba daidai bane ina za mu tashi a fikihu yau ta baya baya muke karatun fasul ne askari ne fa yau kun san ta ƙasa muka ɗauko mala biyu bai ta magana ce a faro ta ƙasa karatun kullum muka zo fara a halari ce a koma ta ƙasa a halarin nan shi ma fa yana da muhimmanci har da gyare-gyare ma da muka samu wancan satin na so mu tattauna amma dai to mu ta ƙasa muka ɗauko ina ne wal jam'u bainal ne. to mun tsaya a bismillahir rahmanir rahim muna bayanin waɗanda aka haramta mun tsaya akan abin nan abin nan abin nan abin nan wal'abnai wa in nazalu ko aw hafi hijrihi wa halailul aba'i wa in alaw matan uba ko da sun hau sama banda in sun yi ƙasa kenan ko wal abna'i wa in nazalu wa nikahul mukhtalifu fihi kasahi wal jam'u bayna al ukhtaini to nan zamu tashi a naka ni a nawa shafi na ɗari da goma to kaji to kaji to ni na wani azahar ne na mutanen na egypt ne na jami'atul azahar ne shafi ɗari da goma a nawa wal jam'u bainal ukhtaini an haramta ma mutum ya aure ‘yan uwa guda biyu, ya da kanwa lokaci guda su zauna Shi ne wajen bayan al ne, haramun wal mar'ati wa ha, ba a yadda mutum ya auri mace sannan ya auro gwaggwanta ba ba a yadda ba idan mutum ya auri mace sai kuma ya wata yana so an fara magana sai aka ce ai sai masu ta ce ai gwaggota ce to ba a yadda ba ba sa kishi sai dai in ya rabu da wannan ya dauko wancan kamar ukutai ne ba za ka haɗa biyu ba sai dai in kaga wata kana so a kakura da wannan ka dauko wancan in za su baka ka ce musu da Allah ne dai wannan yanzu na gaji da ita zan canza yanzu ko zan zan da muku da ita gida ku bani wannan in sun ce shi kenan to sai a yi canji ne <laughs> to ita ma kawal arman wal fatwa ha? wato kowa da shirya wato abu kamar abu zai yi bako ita shari'a ta ce haka ne ba komi <coughs> ku mu zai auri ku ku sani wal maratu ha? saboda haka nan mace da gwagwanta ba sa kishi sai dai ka dauki dai ka bada au ha ko innanta ka auri mace kwatsa sai ga wata kuma kana so sai ta ce ab ai ko wannan kanwan mama na ne ayya to shi kenan bimilkin aunikahin ko da ko da bauta ne ko aure duk ɗaya ne ba yadda ba ba ka auro baiwa kamar da ita sadaka ya zama wannan baiwan da kamar da ta sadaka kuma sai ka ga wata sai ka suyo ta sai a ce ta ce aiko ya ta ce uwan mu ɗaya uwan mu ɗaya to ba zai yiwu ba isa ya ce bi milki auni wa ziyaratu ala arba'i arba'i zawjatin qari akan mata hudu shi ma ba a yadda ba don muna bayan abinda ba a yadda ba ne muharramat ne mutum ya auri mata hudu sai ya ce zai kara a'a ai ba daki kuma yanzu ce a yi fari gidana sun kai goma awa ba dai daki fa in wahidatan raja'iyyan in ya saki daya cikin hudun sakin da zai iya dawo da ita lamta tahillu lahu ha, to ba a yadda ya ƙara wata matan ba mutum yana da mata hudu sai saki ɗaya saki ɗaya ba zai ce to shikenan ni barin barin ƙaro wata kawai ba shikenan kamar ta gama idda ba a yadda ba sai ta gama idda amma idan da mata uku ne sai saki ɗaya ko mata biyu ne ya saki ɗaya ko ƙwara ɗaya ce ya saki ta to shikenan saki ɗaya kuma ya mata ya samu dama yau ya saki wannan gobe ya aure wata amma in sun kai hudu ya saki ɗaya to babu daman ya sake wani aure sai ta gama idda hatta tan iddatuha sai ta gama iddanta bi khilafil ba'ini sabanin idan da sakin da yi mata ba'ini ne sakin da ba daman ya ƙara aurenta ne sai wato ba daman ya dawo da ita sai ya sake biyan sadaki ko kuma kila ma sakin sai wani ya aure ta to shi wannan babu laifi misali dama akwai saki biyu tsakaninsu shirin nan ya sake ta saki guda bayan suke uku ba to kaga ai babu daman ya dawo da ita sai dai bayan ta gama idda ya shigo cikin manema ta yi mishi sikirinin in ta tantance shi ta ga yayi ta dawo in ta ga ba zai yiwu ba ta me ta kyale shi to in irin wannan ne ko ba ta gama idda ba zai iya auren shi wal mu'taddatul gairi mai iddan wani ta haramta gare shi banda mai iddan kan shi idan mutum ya saki mace sai tana iddan sa tana idda za ta yi jini uku ta je ta wuro ne ta jini biyu zai yi dawowa ya dawo da ita haka ne ko amma idan iddan wani ne ba zai shiga ya dawo da ita matsayin mata wata sarihu bi ha mutum ya fito ƙarara? ya hizba taɗi neman auren wanda take cikin idda shi ma ba a yadda ba lattaridu banda jirwaye da kaman wanka Allah ya ce laisa alaikum junahun fi ma arrattum bihi arrattum bihi min khidbatin nisa jirwaye da kaman wanka mata suna idda ku yi magana kuna son su yace babu laifi kai ne fi ki laragibun kaman ce ni ina son ki wa alayki la harisun ko dai ni ina son ki masu zama banci harisun da mun ba duk so ne amma so ne na baki mun karanta a ɗaya littafin fiqhil muqaran ya ce ba a amfani da kalmar ishq shi shine so na zuci ka san shekan na mutane wahayi sai ka zo su kalmomi ana faɗi yanzu ka rasa inda mutane suka same su kai ka san daga shedan ne kaji ji mutum ya ce yarinya wai ainihin yanzu ke nike na riga ma na menene na nutse kogin soyayya to kaga tun da ya riga wanda ya nutse wa sai an ci mishi ba ta ya za ya fito ya eh, kenan kenan so ya shiga zuci to duk kalman da za a faɗa na so ya shiga zuci ba a yadda da shi ba shi sa ce latta abin nan abin tasrihu kenan ba a yadda da shi ba ibn abbas mun karanta bayanin da ya yi ma ɗalibansa a shi ɗaya littafin da muke karanta fiqhul muqaran in ka tashi Allah ya ce alaikum junahum fi ma arradtum bihi eh, jirwaye da kaman wanka an yadda amma jirwaye da kaman wankan shi ma babu wanda yake banda kalmomin da suke nuna so ya kai zuci so ya tsaya a fatan baki an yadda amma so ya kai zuci a ce kin shiga zuciyata kin zama jini da tsoka ne da ruwan jikina da wasu kalmomi ka rasa nuna suke samu shaitan ke mutane wahayi in yi mutane wahayi suke da suna ta surutu yana ta surutu ka rasa gane yadda aka yi kiyan isa wannan surutu Allah ya sauƙi saboda haka duk kalmar da ke nuna so mutum ya riga ya nutse kogin soyayya to ban da shi in ka ce santa ya riga ya shige ka riga ka nutse kaga sai ita ce to kenan abu ya riga ya lalace Allah ya sauke wanda ya nutse zai yi wani abu ne sai an ciro shi to kuma tunda ita ta nutsar da shi ba sai ka zaji ciro shi ba kai za ka zo ka ciro shi ne ba sai kai maka duka ba fa da kala jahilan bi hurmati ha in ya shiga da ita ya kwanta da ita mai iddan nan jahilan bi hurmati ha, <coughs> ya jahilci cewa haramun ne harumat alaihi abadan ta haramta a gare shi har abada ita wannan da tilgairi ya shiga da ita jahilan wa halil alimu mithluhu qaulani wanda ya san cewa ta haramta gare shi sai ya aure ta to shi ma ta haramta gare shi har abada bayan an bata qaulani wasu malamai sun ce i wasu sun ce a me aka yi kenan karatu ya buɗe kokolwa ta buɗe <laughs> mace ce tana mutaddatul gairi tana iddan wani sai malam ya ce wanda neman auren ma hidibar ma ka fito ƙarara ka nuna kalman soyayya na zuci haramun to sai ka tsallake nan sai ka je haka aure ta kaga an shiga matsala to da mutum ya aure ta jahilan kaga auren shi ma laifi ne mun yana da alaka da wani karatu da muka yi yau da safen nan kafin sallah to sai ya zama <coughs> bayan mutum ya aure ta kuma sai ya jima'i da ita to da ya jima'i da ita sai karatun ya dawo farko shin da ya nemi aurenta cikin idda ya san laifi ne ya sani aka ce eh da ya aure ta cikin idda ya san laifi ne ya sani aka ce eh ya kwanta da ita cikin wannan aure ya san laifi ne aka ce eh za ce to dole a bata auren to shin zai iya dawowa cikin manema bayan ta yi idda ta biyu ko ko ba zai iya dawowa ba wasu suka ce eh dawo suka ce a'a ya tafi amma ku mutumin farko kuma tana idda ya san tana idda sai ya zo ya nemi aurenta bai san cewa hidiban ma haramun ne ba bai sani ba bai san auren ma haramun ne ba aka daura auren bai san kwanciya da ita haramun ne ba sai ya kwanta da ita sai aka ce wannan da an bata auren ya tafi abin shi shi kuma wata da ya sani sai suka ce ya tafi ko suka ce ya tsaya a'a kai kaga ya kamata a ce maka mai ilimin ne aka ce mai aka ce ta haramta gari shi abada ko amma sai gashi a jahili ne aka ce ta haramta a shi abada saboda shi an mai hukuncin shi hukuncin shi ya kare shi ko mai ilimi duk aikin da kaji an ce mutum yayi da gangar an bar shi sai da Allah to ya bani ne mun yi karatu na jin ko anan masallaci ne da azumi malamai suka ce wanda ya ci abinci da gangar kawai shi mara kunya ne da azumi ya ci da gangar sai magabata suka shigo suka ce bayan sallah ya biya su yi sittin kafara sannan ya ɗaya wasu ce, oh ba kafaran da zai yi inda shi dan iska ne ga talalle ne shikenan ba kafaran zai yi to duk wanda ka an ce ba zai kafara ba ya bane an mushi hukuncin kenan wancan asarin hadisin da manzo sallallahu alaihi wasallam yake wanda ake narka su a wuta wani irin narko na azaba saboda suna kai azumi wanda ko yake fara fa sai a ce to shikenan ya zuni kan karewa game ga laifin shi akai samu takaddama akan tawilin hadisin wanne ne ake kafara shin jima'i ne shi kadai ko ko ciyarwa ne ko duka da rudutu akan shi da tawilata akan shi saboda in dai lokacin maza salam ne mutum ɗaya ne ya jima'i ya kuma zo ya ce ya kafara amma hadisin ya tabbatar da ya kafaran ba kuma ko yayi bai yi kafaran ba an ce je kafara ya ce ya je ce da mutane ya azumi 60 ya ce da guda ɗaya wata ɗaya ma na kasa kai yan baiwa ya ce duk garin wanda ya kai ne talauci ban da baiwa da kaina nake noma in ban ruwa in girbi in sussuka an kawo watsin gida ka ci da mutane su ce man da kokon dala. to ya za a yi da kai yi shuru manzala shi mai shuru ce to samu ka zauna kila a samu sadaka aka kawo sadakan kuma aka kawo to kaje je ka rawa mutum miskine sittin ya ce duk garin nan ba wanda kai ne talauci inda garin madina ne wannan kan wuce da shi daki ya kuma wuce da shi daki ka fara yayi ko guda bai ba ya zama gaba da shi liability ne kawai matsala ne wannan gaba da shi ta ko ina problem to amma dai alal akalli manzo Allah ya ce mushi je kafara ko ko da dai bai yi ba ga dan samu nuna za dan jingina mm. to to duk wani laifin da kaji an ce yana da kafara to ya fi sauki ne wanda aka ce a ban mu Allah to wallahi da lai mutun ya bani shi ya sanya shi wannan tunda tsaban ya sani ganta lalle ne to a bashi da Allah shi in ya ga dama ya dawo cikin manema ya nema a bashi kes ɗin shi a warware a wajen Allah shi ko jahili fa sai ce ah, to shi bari mai hukunci je ne mota eh wal mashhuru mun kusa kai wurin kwana malam yace zance mafi inganci tadakhulul iddataini idda na shiga cikin idda sai ce wal mashhuru saboda akwai garin mashhur wal mashhuru tadakhul iddatayn abin da ya shahara ya inganta shine idda na shiga cikin idda domin malamai suka suka shi biyu idan mace na cikin idda sai wani iddan ya karu ya za ta yi suka ce ta gama na farko ta na biyu misali mace mijinta ya sake ta <coughs> ya sake ta tana cikin idda ta yi jini ɗaya ko na watanni ne ta yi wata ɗaya kuma sai rasu ba ida biyu ya kamata ba so tana da gado saboda cikin raja'i ne za ta dawo ta gado to ida biyu sun haɗe mata to mashhuri ta dakulul idda ta yi na farko sai ta bashi sai ta faru sabon sabon na biyu sai ta yi shi in ta yi shi ya haɗa da na farkon shi ne ta dakulul idda ta yi shi ne mashhuri in kuna wani karatu za ku ga wasu malaman sun ce ba su yarda da wannan ba ta gama iddanta na saki sannan zo ta fari na mutuwa sannan su yi su ta gama shi sa malin ya ce wal mashuru ta la yadda ta yi abin da ya shahara shi ne idda biyu na shiga cikin junansu wal mabatutatu wal mabatuta wanda aka sake ta sakin batti yanka yankan wuka ce saki uku ita ta haramta ga mutum ya aure ta hatta ya ha zaujin gairuhu sai wani namiji wanda ba shi ba ya kwanta da ita ya take ta wata'an mubahan fi nikahin sahihin ya take ta taki na halas ba zina ba sannan auren ingantacce ba aure mai shubha ba sannan mabatuta za ta koma hannun mutum zai aure ta don muna bayanin muharramai ne wanda aka haramta wanda aka haramta wanda aka haramta mabatuta haramtacciya ce ba ta komawa sai ya take ta wani mijin taki kuma na halal in wani ya take ta na zina bai yi ba in wani ya take ta da aure auren daga baya ashe auren bai inganta ba an bata auren to irin wannan auren ba ta halatta mu wanda ya sake ta sake ko kamar yadda muka karanta a ɗaya littafin ana bata aure in aka samu matsala a bayanin sadaki ana bata aure in aka samu matsala akan lafuzzan da aka yi amfani da shi wajen daura auren ya zama lafuzzan ba sana nuna an baka matan bane kai kadai ko kuma ba aure ne na tutur ba bata shi ake yi to in an bata ba ta mabatuta ba halatta ga wanda suke ta saki uku sai auren ya zama ne kahun sahihun aure ne lafiyayye wa qasdu hilliha yamna'uha lahuma wa qasdu hilliha yin aure da nufin halatta ta ga wanda ya sake ta saki uku yamna'uha yana haramta aurenta lahuma ga tsohon miji da sabon mijin duka sabon mijin ba a yi da auren shi ba tsohon mijin kuma ba a halatta mushi ba wata saduku huma bil wata'i gaskiyansu akan cewa taki ya afku tsakaninsu kwanciya na aure ya faru tsakaninsu ha yana halatta mabututa ga wanda ya sake ta la inkaruha banda ita inda ta yi musu ta malam ai ne ilimi ne kawai ake zuba <laughs> Allah ya taimake mu kowane matsala ne za ka tattara ina jizai jizai zai ka zama jizai a girin ko talatin za ka fita da yi an gama aikin sai dai yan gyare-gyare da za ka rika samu jefi jefi wata ma zan maimaita gaskiyansu miji da mata bil cewa sun sadu da juna ya santa ya mace ta san shi da namiji yuhilluha yana halatta mabututan can wanda aka sake ta sake uku la karu banda banda inda ita te musun cewa ta san shi da namiji sun kwalla idan aka ɗaura aure sahihi a saurara yanzu mutum ya nemi mace da aure don Allah ya aure ta ba ƙasa shi ya halatta ta ga wanda ya saki ta saki uku ba ya biya sadaki aka kawo shaidu aka haɗu aka taru aka ɗaura aure sai aka ce to yanzu ba za a tare ba saboda lalururi yana nan bai gama dafa kicin inda za a dafa abinci ba ballantana inda za a tare ɗakin shi ma ba rufi saboda haka da ya kammala gyare-gyare ya samar da wurin zama saboda sukuna wurin zama na kan shi ne ko kuma a'a an ɗaura auren an yi komi ana jira ne ya yi interview sai ya samu aiki sai ta tare ku je can ku ke interview. sai ya samu aiki yanzu na ya gaji an mushi alkawari tun tuni an gaji to zai kawo daki a daura aure da ya samu aiki zai tare sai yana zagawa yana saduwa da ita ko tana zagawa inda yake suna saduwa ana cikin haka kwatsam aka dade ba tare ba sai maganan aure ya lalace kuma kashi bata tare ba to shine wata saduku huma bil wadai idan gaskiyan magana ya faru sai ya ce ya kwanta da ita ta ce ya kwanta da ni da rigiman auren ya fara tangal-tangal to an sa daura aure ana jira an baka lokaci a tare ka kasa shiryawa a tare sai aka ce auren an fasa shi sai ka ce ana kwanta da ita sai ta ce ya kwanta da ni to shi ya yuhillu ha in aka bata auren wannan auren gashi ba a tare ba ya halatta ma mai saki uku ya halatta ma mutunta. ya saboda auren lafiyayye ne jima'in da suka rinka yi a wannan lokacin jima'i ne yadda je aure nawa ake irin wannan ciyana jiran za a tare bai gama gyaran ɗaki ba sai a gama da tsirin ciki a ce kai ta ji haka nan <laughs> an gane ko an ce ana jiran sai ya gama kaza sai ya gama interview sai ya samu promotion da abu ya gagara ana ga sai a ganta tsirin ciki zai gari ranar yadda sai kai ko ya shirya ko bai shirya ba ta tafi to da can kun san da haka mai za a kai da mutum tuni ya dora ta aka rika yawo ba duk kula ka ya ko Allah ya taimake mu sai ce la karo ha banda inda te musu in te musu ba ta san shi da namiji ba Ya ce ai na kwanta da ita kila yi dabara ne da ce to lalle ka a fasa bata auren lalle a kai mishi matan shi sai ta ce oh ni bai kwanta da ni ba ban san shi ba to a wannan nufal kaulu ha magana ta za a yi da shi akwai za mu shiga wasu rigingimu nan gaba da in sun tafi za ce fal ƙaulu hu wani wurin ce wal ƙaulu ha a nan wurin da rigima auren ya tarewa ya taso aka ga tarewa ya kiwo aka ce za a raba auren sai ce ai na kwanta da ita ce a bai kwanta da ni ba sai ya ce to alaga ta mala auren nan dai an bata shi ga sadakin ka tafi abinka kenan yau karatukan duk ba a samu damar mai tawa ba Allah ta maka da nan da tafan ma ba yi ba yau an yi rabi cikin mun yi uku risala ba mun yi uku mun yi mukarar mun yi mu Allah ba da